الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة الفجر وهما متضمنتان للتوحيد فأما قل, قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم به مشايخ التصوف غالبا وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد الكوني العملي كما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال أخبروه أن الله يحبه ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي يبدي قول أهل التعظيم وقول أهل التنقيم ما صارت به هي الأصل المتعمد معتمدة في مسائل الذات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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na modibbo a nan kofar kaura a cikin jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata a yau sha biyar ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin kuma shi ya zo daidai da bakwai ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al wallafar shehin malamin nan taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 728 kuma wannan shine darasinmu na arba'in da uku sannan a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na tamanin da bakwai idan ba a manta ba ibnu taimiya ya kwararo magana akan almahabba wato soyayya mahabbatullahi soyayyar Allah ko mahabbatullahi wa rasulihi soyayyar Allah da manzansa in ka ce mahabbatullahi ka tsaya nan to soyayyar manzo sallallahu alaihi wa sallama ta shiga karkashin mahabbatullah domin bayar da za a yi a samu san Allah babu san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ciki duk wanda zai yi da'awar yana son Allah amma baya son ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan san nashi na ƙarya ne ba na gaskiya ba shi yasa Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim saboda haka sai ka so manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan soyayyarka da Allah za ta zama ta gaskiya kamar da'a ce ba za ka zama mai yi wa Allah da'a ba sai ka kasance mai yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da'a sai ka zama mai masa biyayya a cikin sunnarsa sannan kake zama mai yin da'a ga Allah madaukakin sarki ومن يطيع الرسول فقد اطاع Allah. wanda yayi wa Allah yayi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama da'a to hakika Allah yayi wa haka idan muka ce mahabbatullah to san manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga karkashi kuma kamar yadda muka faɗa san Allah subhanahu wa ta'ala shine tushe shine asali dukkan wani so reshe ne daga san Allah Allah madaukakin sarki soyayyarsa ce ta sa ake son bayansa na kwarai domin shi ne ya umarni a so su duk abin Allah ya ce a so to wajibi ne ka so shi idan kuma baka so shi ba to baka san Allah da haka ya ce wajibi a so bayansa na kwarai annabawa da manzanni mafificinsu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dan haka san shi yana kasancewa reshe ne daga san Allah madaukakin sarki shi yasa mahabbatullahi hiya al-asl wa ghayruha furu'un laha san Allah duk shine tushe duk wani so kuma reshe ne daga wannan ibn taymiya yana magana yana magana akan wannan wato aiki na zuciya wanda shine san Allah sannan kuma sai ya zo yana magana akan tushen san Allah shi kansa soyayyar da za ka yi wa Allah ba za ta zan soyayya ba ce sai idan ta kunshi wani tushe wani rukuni mai ƙarfi wanda shine ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah shi kadai ba tare da yi masa shirka ba wanda duk zai ajewa Allah shariki to koda ya ce yana san Allah to ƙarya yake yi ba gaskiya yake yi ba wanda duk zai yi wa Allah kishiya ya yi masa kini ya daidaita wani da Allah cikin bauta ko cikin sifofin Allah ko cikin ayyukan Allah ko cikin sunayensa to babu shakka wannan da da'awarsa son Allah ƙarya ce ba gaskiya ba ce to wannan ne abin da Ibn Taymiyyah yake tai mana bayani a duk darussan da suka gabata kuma akan haka ne zai dora Ibn Taymiyyah ce, wa hatani suratani waɗannan surori guda biyu كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة الفجر وهما متضمنتان للتوحيد ابن تيمية هنا مجانا أكل سورة قدابيو سورة الكافرون وكما سورة الإخلاص سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waɗannan surori guda biyu waɗannan surori guda biyu su ne ibnu taymiya yake magana akan su yace waɗannan surori guda biyu كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع النبي صلى الله عليه وسلم ينا كرن تاسو أسل النافلة كركعتي الطواف كمن ركعوا إبيو نبايا الطوافي bayan mutum ya kammala dawafi akwai raka'o'i biyu da ake kiran su raka'ata at-tawaf raka'o'i biyu na dawafi to annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan karanta waɗannan surori ne a cikin waɗannan raka'o'i guda biyu raka'a ta farko ya karanta kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu ya karanta kul huwallahu ahad wa sunnatul fajr da kuma sunna wato nafila ta raka'atai al-fajr to nafila ta asubahi wacce aka fi sani da raka'ata al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka'ar farko a raka'a ta biyu kuma yakan karanta kul huwallahu ahad a wani hadisi nashi yana cewa ta ne ma dalla da waɗannan surori guda biyu suratul eh, suratul kafiruna da suratul ikhlas malam yace wa huma mutadamminatan lit-tauhid waɗannan surori guda biyu sun kunshi duk abin da ake cewa tauhidi duk abin da yake shiga karkashin kalmar tauhidi to waɗannan surori guda biyu sun kunshi sun kunshe shi fa amma qul ya ayyuhal kafirun mala yace qul ya ayyuhal kafirun فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي تاقن شي توحيدي لأيكي لإرادة توحيدي لأيكي نزوجيا نأينهم نفرق بنجي دبوتا وهو إخلاص الدين لله شين تنتن الدين قال الله شي كأي بالقصد والإرادة تاني النفي ta hanyar irada wato mutum ya nufi Allah shi kadai ba tare da ya nufi waninsa ba ya bauta wa Allah shi kadai ba tare da yayi tarayya da Allah da waninsa ba ya tsantsanta bautar Allah ba tare da ya gwama waninsa a cikinta ba wannan shine tauhid tauhidul irada ko tauhidul qasd ko tauhidul amal ko tauhidul fi'l ko kace tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shi muka fi sani da wannan suna tauhidul uluhiyya an ce tauhidul uluhiyya ko kace tauhidul ibada kadaita Allah da bauta tauhidullahi bi af'alil ibadi kadaita Allah da ayyukan bayi ayyukan da za mu yi na bauta mu yi su ga Allah shi kadai wannan shi ake cewa tauhidul uluhiyya shi ake ce masa tauhidul ibada shi ake kira tauhidul qasdi shi ake kira tauhidul amal shi ake kira tauhidul talab duk sunayensa duk ta Allah wajen ayyukan ibada da nufar Allah shi kadai da tsantsanta ibadan nan gare shi shi kadai idan ka an ce tauhidul ibada to ne dai tauhidul uluhiyya in ka an ce tauhidul qasdi wal irada ne dai tauhidul uluhiyya in ka an ce at-tauhidul amali ko at-tauhidut talabi duk dai ma'ana ɗaya ce ne kadai ta Allah madaukakin sarki da ayyukan da ya dora maka bambancin sa da da tauhidul rububiyya kenan tauhidul rububiyya tauhidullahi bi af'alihi tauhidul kuma uluhiyya tauhidullahi bi af'alil ibad tauhidullahi bi af'alihi mu kadaita Allah da ayyukansa ayyukan da suke nashi ne kan su ga wani Allah shine mai rayawa mai kashewa mai baya mai bayarwa mai hanawa mai sanya lafiya mai saukar da cuta mai yaya cuta mai azartawa mai talautawa mai daukakawa mai kaskantawa mai bada mulki mai kwace mulki duk ubangiji shi yake waɗannan ayyukan shi yake saukar da ruwa daga sama shi yake fitar da tsirrai daga ƙasa shi yake kawo dare shi yake kawo rana duk waɗannan ayyukan sani to mu tsantsanta waɗannan ayyuka ga Allah shi kadai mu jingina su ga Allah shi kadai kada mu yarda a ce mana akwai wani ma zai iya yin aikin Allah mu yarda cewa zai yi da zarar muka yarda wani zai iya aikin Allah to an samu tasgaro an samu matsala a cikin tauhidin rububiyya haka tauhidin rububiyya shine tauhidullahi bi af'alihi tauhidul uluhiyya kuma tauhidullahi bi af'alina ayyukan da ya dora mana mu kuma kadai tashi cikin su wannan shine tauhidul uluhiyya da haka ana ce masa tauhidul uluhiyya ana ce masa tauhidul rububiyya abinda ana ce masa tauhidul ibada ana ce masa tauhidul al-irada tauhidul qasd tauhidul talabi tauhidul fi'li tauhidul amal ma'anar ɗaya kowanne ka zaba ka faɗa zai baka ma'ana guda ɗaya ne to malam yace ita qul ya ayyuhal kafirun ta kunshi wannan nau'in na tauhidi tauhidul ibada domin idan ka karanta abin da ta kunsa kenan قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يا قوة أن سكي كافري بازم بوتاوى لا أعبد ما تعبدون بانا بوتاوى أبن كتي بوتاوى ولا أنتم عابدون ما أعبد ba kuma ba kwa bautawa abin da nake bautawa wala ana abidun ma abattu kuma ni ba mai bautawa abin da kuke bautawa bane wala antum abiduna ma a'bud kuma kuma ba masu bautawa abin da nake bautawa bane lakum dinukum waliyadi addinin kuna gare ku nawa addinin na gare ni kaga anan akwai bara'a daga shirka ko kutar da kai daga kowace irin shirka yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi ya shelanta wa duk kafirai na kowane lokaci na kowane zamani haka nan dukkan mabiyin manzo sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan shela qul ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun saboda haka ba na bauta abin da kuke bauta a halin da nake ciki a yanzu da jiya da yanzu wato da jiya da yau ba na bautawa abin da kuke bautawa wala antum abiduna ma abu kuma ba ku bauta abin da nake bautawa a jiya bautar da kuke ba irin tawa bace a yau ma bautar da kuke yi ba irin tawa bace wala ana abidun ma abattu kuma ni ba mai bautawa abin da kuke bautawa bane nan gaba wato kakkusa ida kakkusa ran cewa akwai wata rana da za ta zo in bauta wa irin abin da kuke bauta? kakku zaci cewa nacinku da matsalambarku da ku za ta sa in sauka daga wannan matsayi da nake kansa a yanzu wala antum abiduna ma abud kuma ba za ku dawo ku bauta abin da nake bauta? domin Allah madaukakin sarki ya san cewa daga cikin su akwai waɗanda za su mutu akan kafircin nan babu yadda za a yi su yi imani to a gaya musu cewa su ma ba za su dawo su bauta wa abin da yake bauta masa bauta ba kuma shi ma nan gaba ba zai bauta abin da suke bauta ba lakum dinukum waliyadi kaga shi kenan babu maimai a cikin surar duk alqur'ani gaba ɗayansa daga farkon sa har karshe babu maimai ba wani abin da Allah ya maimaita wanda babu ma'ana a ciki dukkan wata wani abu da ubangiji ya maimaita sai kaga akwai ƙarin ma'ana toriyan ma'ana akan inda ya fara faɗansa ko da harafi ne ko da harafi ne ya karu a cikin aya to sai ka samu wannan harafin ya ƙara masa wani ma'ana haka ubangiji baya magana irin yadda muke magana wani lokaci mai ta magana mai ta maimaita abu daya ubangiji maganar sa duk sanda ya faɗa abu kuma ya sake maimaitawa to akwai ma'ana sabuwa karkashin wannan maimaitawa da yayi don haka kada a ce wannan sura ta kunshi maimaita kalmomi wanda da an ga dama ana iya a takaita ta a share wasu kuma surar ta bada ma'ana a saboda haka za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an umarce shi ya ce a jiya da yau baya bauta abinda suke bauta ba kuma a nan gaba dan ya yanke musu tsammani da kauna da rai saboda suna da cewa kowace rana zai sassauto ya dan sauko kasa kaɗan kamar yadda suka nema na cewa ka abin da muke bauta wa shekara daya mu ma kuma mu bauta wa da abinda kake wa shekara daya an samu compromise a kadan sauko kadan mu mu dan sauko kadan kakka cije a inda kake mu kan mu cije yau mu hadu shekara guda muna bautar abinda a ainihin kake bautawa kai ma wata shekara ta zo sai ka biya mu to kaga ai a samu daidaito a samu zaman lafiya amma kai ka ce ba za ka yi namu ba kuma ka ce me naka ai ba zai yiwu ba to shine Allah ya ce ya shelanta musu Abinda suke bukata fa ba zai yiwu ba da can bai yiwu ba yau ba zai yiwu ba gobe ba zai yiwu ba saboda ka su ma fitare abinda suke kai na addinin su je su riki babu tilastawa addini amma fa shi ba zai fasa kasan nasa ba shi ma zai ci gaba da riki nashi zai ci gaba da shelan nashi saboda haka wannan sura idan ka duba za ka cewa tauhidul ibada ne tsantsanta Allah da bauta ba tare da an hada shi da komai ba za ka kaga wannan shine tauhidul uluhiyya din shine tauhidul ibada din shine tauhidul irada din ma'ana ba a nufin kowa da bauta sai Allah shine tauhidul qasdi ba a nufar kowa da ibada sai Allah shine tauhidul talabi ba a aikata abinda ubangiji yace a aikata shi ga wani sai ga Allah at-talab shine al-amr wal ubangiji shi kadai ke bada doka yace yi kaza bar kaza yin kaga wannan abin ibada ne barin kaga ga abin da yake bari ka bari ibada ne Allah kadai ke da wannan sulfan to shi kadai ke da wannan power din shi kadai yake da wannan hurumin sauran kaga wannan shine tauhidul ibada kaga suratu qul ya ayyuhal kafirun ta kunshe shi mana yace wa huwa allazi yatakallamu bihi mashayikh at tasawwuf ghaliban akan wannan bangare ne shi wannan sufanci galibi suke maganganu wato inda suke ta maganganun ikhlasi da tsantsanta bauta ga Allah ko yin abu dan Allah da kore dukkan wani abu daga zuciya to yana da alaka da wannan tauhidin ne wa amma suratu qul huwallahu ahad amma ita kuma suratu qul huwallahu ahad fa mutadamminatun lit-tauhid al-qawli al-ilmi ba al-amali ba al-ilmi a gabatar da lamun kan akan min na farko shine al-amali wannan kuma al-ilmi qul ya ayyuhal a qul huwallahu ahad ita kuma bala yake cewa ta kunshi tauhidi alqauli wanda kake fadarsa da baka ka kudirce shi a zuciya ka san shi ka amince ka yarda ka samu yaqini da shi wannan shine tauhidul at-tauhidul qawli at-tauhidul ilmi domin shi abin da ya shafi zuciya ne abin da zaka kudirce ne na sifofin Allah da sunayensa ka yadda Allah ya sifantu da sifofi masu mafiya ɗaukaka ya sifantu da sunaye mafiya kyau mafiya ɗaukaka ka yadda da wannan ka san wannan ka tabbatar da wannan in an tambaye ka ka faɗi wannan kaga wannan tauhidi ne da yake da alaka da abin da zaka furta da abin da zaka kudirci shi kuma wancan tauhidi ne da yake da alaka da abin da zaka aikata da gabanka shi yasa wancan aka kira shi al'amali wannan kuma aka kirawo shi al'ilmi al'amali wancan a aikace za a gani kana bauta wa Allah din shi kadai ba tare da ka hada shi da wani ba ka guje wa dukkan wata bauta da ake yi da ake yi ma wani ba Allah ba kaga wancan tauhidul uluhiyya kenan wannan kuma al idan an tambaye ka wane ne Allah zaka sifanta shi da sifofinsa na kamala ba tare da ka rage wata sifa ta kamala da ya sifanta kansa da shi baka sifanta shi da ita ba ba tare da ka dingina masa wata sifa ta na kasa ba to kaga wannan yana da alaka da ilimi yana da alaka da abin da zaka kudirce a zuciya yana da alaka da abin da in an tambaye ka zaka furta shi yasa aka kira shi at-tauhidul qawli al-ilmi an gane ko to shi ma wannan shine ake cewa tauhidul asma'i was sifat ake tauhidul asma was sifat tauhidul rububiyya shi ma yana shiga karkashin wannan tauhidul rububiyya yana shiga karkashin wannan domin tauhidul rububiyya kadai ta Allah da ayyukan. wato ka yarda shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza kaga wannan kudin cewa ce zaka yi a zuciyarka cewa babu wani wanda yake yin wannan sai shi kaga yana yana ana iya kiransa at-tauhidul qawli al-ilmi haka shi ma tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat ana ba su suna ana cewa tauhidul ilmi ana cewa at-tauhidul khabari in ka ji at-tauhidul khabari ana nufin tauhidul asma'i was sifat ko tauhidul ar-rububiyya domin wani abu ne wanda yake da alaka da abin da Allah ya labarta maka ya gaya maka cewa sifarsa kaza ya sifanta da kaza ya sifanta da kaza sunayensa kaza kaza kaza kaga ba ka da dama kai ka yi wa Allah sifa wacce bai sifanta kansa da ita ba ba ka da dama ka kore wata sifa da ubangiji ya sifanta kansa da ita ba ka da dama ka kira Allah da wani suna da bai kira kansa da shi ba ba ka da dama kuma ka kaɗe wani suna ka ture wani suna da Allah ya sifanta kansa ya kira kansa da shi kaga dole ne ka tsaya inda khabari inda ka tsaya nan inda Allah ya ajiye ka ya baka labari ya yace kaza da kaza shi yasa ake kiransa at-tauhid al-khabari ana kiran tauhidul ma'rifa wal isbat tauhidul ma'rifati wal isbat tauhidin sani da tabbatarwa ka san Allah ya sifatu da kaza da kaza da kaza ayyukansa iri kaza iri kaza iri kaza aiki ne nashi shi kadai baya da tarayya a ciki ka kuma tabbatar da wannan kaga wannan shine tauhidul ma'rifa wal isbat ana kira shi at-tauhidul i'tiqadi domin abin ne da zaka kudurce a zuciya dan an ganka haka ba za a iya ganewa ba sai idan an kwankwashe ka an ji me zaka faɗa dan ganin ka kawai za ga amma tauhidul ibada da an ganka cikin kabarbura kana cin kabari da an ji ka ka ka ka faɗi kai ma wani sujjada ko baka yi magana ba an san ina ka sa gaba an san kai dan wani bangare ne ashabul yamini ne ko dan ashabul shimali ne to shi wannan ba sai kai magana ba ma aikin ka kawai shi zai fallasa ka shi zai tona maka asiri amma shi tauhidul rububiyya ko tauhidul asma'i was sifat sai idan an kwankwashe ka to idan aka ji ka su kwana kai wani guri to nan ne za a san cewa akwai tangarda saboda haka ana kiran tauhidul i'tiqadi ana kiran shi at-tauhidul qawli al-ilmi shine nan ibnu tabi'a ke faɗa yace to qul huwallahu ta kunshi wannan to dole sunaye ne wanda malamai suke amfani da su don isar da fahimtar ma'anar zuwa ga kwakwale cikin sauki ba wai wani abu bane wanda ya zan wahayi dole sai ka kirawo tauhidin da wannan sunan a'a kamar dai da kasancewa ilimin muka malamai sukan wawware abubuwa rukuni rukuni domin kai mai karatu ka samu fahimta cikin sauki a ce maka wannan farilla ce wannan kuma sunna wannan farilla wannan mustahabbi wannan wajibi wannan rukuni wannan sharadi wannan sababi kaga duk wannan salo ne na karantarwa yanzu a kalla za a ce akwai sabab akwai rukun akwai kaza akwai akwai sunna akwai akai kaza akwai kaza sahabbai lokacin su duk ba a yin wannan tafatir din babu wannan bayanin daki daki domin kokolwar su abu da take ba irin tamu ba tsokakke kwakwalwa da kalaliya wacce sai an yi ta kwankwasawa an yi ta nadatawa ana ta yin abu filla filla an ta shi sannan kuma za a gane su sahabbai kokolwar su tana da wato haske sosai kuma ga hasken annabta da ya bai su ta ko ina wannan malamin su malami ne wanda yake babu irin sa yasa ba sa bukatar sai an yi musu tafsiri an zo sallah annabi ya ce to wannan farilla ne, ya ce to wannan fa mustahabi ne fa kar ku dauka tilas kuma saboda su gaba ɗayan duda suke ba sa bukatar ma a ce da su wannan farilla ce ya ji cewa tilas kenan wannan ba farilla bace ya ji cewa na iya sassauci a su bai kai tsaye ne kawai gaba gadi jira suke kawai su ga manzo yayi abu ko sun san dalili ba ko ba sani ba in dai yayi kawai shikenan to amma mu muna so to malam wajibi ne da kai ba to wai wajibi ne sai ai to da ka ce ba a tunda ce dai ba wajibi bane a to shikenan to kaga to tunda ko abin haka ne kaga dole ne a tantance maka dan wata rana za ka bar wajibin idan ba a tantance maka wata rana sai ka watsar da wajibin ka cewa ba wajibin bane to ya sa malamai tun lokacin abin nan atba'u tabi'in tabaul atba su Imam Malik waɗanda duk suka zo aka yi ta irin wannan bayanai daki daki filla filla musamman ma musuluncin na kara faɗaɗa wasu ajamawa irin suna shiga cikin musuluncin wanda ko bihin ba sani ba a larabci kaga dole ne a yi ta musu bayani irin wannan mai filla filla mai daki daki domin su gane to kaga anan ba a cewa sahabbai jahilai ne ko ba su da ilimi dan ba su iya gane cewa ko dan ba su yi bayanin ko dan ba su san wato bambance waɗannan abubuwa ba su yi bayanin ba ba a faɗar wannan saboda haka wannan musalahat ne li taqridil ilm domin kusanto da ilimi kamar yadda ka san balaraban farko idan ka ce yayi maka ta'rifin fa'il ko al-maf'ul bihi ko al-mubtada ko al-khabar ko al-jar ko al-majrur balaraban farko kallon kawai zai jira maka ido bai san wani da a ce an tara da ake ta karanta waye za su fito yau su ja'ala alfa'il wal maf'ul wal jar wal majrur wal mubtada wal khabar za su tsare menene kuma wannan amma kuma da maganganun su ake hujja to su a lokacin ba su da buƙatar sai an yi musu wannan gwarancin amma da al'amura suka yi nisa aka fara wato rabkar shi kansa larabcin ana koma dashi sai malamai suka ga ya kamata a yi wa mutane bayani dalla dalla shi fa duk inda fa'il ya zo barkudi. shi duk inda maqul yazo mansubi shi inda mubtada yazo yana buƙatar khabar haka dai to kaga wannan sai ya sa ka gane in ka koro magana mubtada ka kawo ba khabar to ka san magana ka bata cika ba idan ka dora wa fa'ili din abin nan rufu'a sai ka san cewa ka ka da kila ka ko bala larabci sai ka kokarin dawowa ka gyara su kuma ala taliqa ala fitra suke abin an gane ko to kaga wannan dan zafin kai ba zai zo ce ai lahu bid'a ce ya za a ce fa'id to to annabi ya ce fa'id. to kaga wannan daga kaji ka san dan zafin kai ne Kifaffan mutum ne wannan ba yadda za ta yi da shi to waɗannan duk mustalahat ne shi yasa za ga sunayen suna can babba wani lokaci a ce al domin a isar dai da ma'anar ka gane ma'anar in ka gane ma'anar shi kenan in kana da wani suna ma da zaka kira abun a fahimce ka kirawo shi da shi ai za mu fassara abin zuwa yaran mu kuma shi wannan yaren namu kuma ai kaga wanda ba mai yaren bane shi ba sai mun masa bayanin abin da muke nufi to ita su mustalahat ta taqribil ilm wani abu ne wanda kofa ce a bude domin suna daga babin wasa'il ne ba ba ba ba ba ba wasa'il ne tsani ne da isar da fahimta zuwa ga wanda ba zai gane ba sai da su mala yace wa amma suratu qul huwallahu ahad فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه لما يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال أخبروه أن الله يحبه كما يلي تبتأ في صحيحين بخاري ده مسلم حديث عائشة الله قال متى يردا wani يا ya انا yana قل هو الله احد في صلاته أسلم sallarsa inda ya tashi zai yi sallah to qul huwallahu zai karanta in ya yi raka'a yayi sujada ya dawo zai saki ta biyu da yayi fatiha qul huwallahu zai gobe ma zai yi sallah qul huwallahu zai a'a mutane suka ce to kai wannan dan qul huwallahu kullum qul huwallahu qul huwallahu sai suka garzaya gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi babu mu ya zama dan qul huwallahu annabi yace saluhu lima yafalu zalika ku tambaye shi dan me yake haka da aka tambaye shi faqala li annaha sifatur rahman saboda sifar Allah ce mai rahama sifar Allah mai rahama shi yasa nake karanta ta fa inni uhibbu an aqra biha don haka ina san in ji ina karanta ta fa qala sai ba yace akhbiruhu ku gaya masa anna Allah yuhibbu Allah yana san shi to shi yasa malamai suka ce na farko suka ce Misalin da sahabbai waɗanda suke tare da shi suka gani ya nuna ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallata kudin shi ya ta karanta kudin wannan wannan ta sa ma har suka kawo kukansa har kuma annabi yake a tambaye shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi wannan ita ce sunna ta kaririya sunna ta kaririya tana kasancewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa alqur'ani na sauka yana cikin sa alqur'ani na sauka to idan wani yayi abu ba a gane ba sai a je a gaya manzo Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawace shi akai to kaga ba ba a tabbatar da shi akan wannan ba wannan abin bai zama sunna ba in annabi kuma ya tabbatar da shi ko ma ya yaba masa kamar yadda ya faru akan wannan to shi ma ya zama sunna to shin wani ma yanzu ya iya kakara yace ce ai ga wani can yayi a gaban kansa annabi ya kyale shi ni ma bari in yi gaban kaina zai yiwu ba zai yiwu ba da daga bayan manzo ta ba kuma sunna ta kaririya domin kai waye zai tabbatar da kai wane ne zai tabbatar da kai kamar masu sakin tufafinsu suna jan kasa, aka ce me yasa suke yin haka suka ce to ba sai da abubakar ya saki ba shi ba a je ga wa manzo sallallahu alaihi wasallam yace idari yastarhi illa anni ata'ahadu manzo Allah yace latta mimman yaf'aluhu khuyala baka daga cikin waɗanda suke yi dan nuna isa nuna girman kai sai suka ce to tun da gashi abubakar ya yi ma bai zai hana ni mun fa abubakar tsoron Allah ne tare da cewa abubakar ba haka izarin yake ba kwancewa yake cewa ya sarki yana kwancewa saboda haka in ya kwance sai ya zuba kasa amma ba haka yake daura shi ba ba haka yake sa shi ba tare da cewa kai idan tela ya zo yana a tsaya nan kana dan kara a tsaya nan dan kara a tsaya nan kai dan kara sai ka ji ya tabo can kasa to kaga kai dai kake da abubakar anan kai ba sarki ba kai da ma haka yake kaga kun sha banban da tun daga nan nabi kuma yace illa anni ata'ahadu ni ina wato ina kula da shi in janye da ya saki sai in janye kai kuma ko da yaushe haka yake ba wai baka ba wai nan nadewa kake yi ba kace ya kwanci da da aka yi maka zure ne sai ka nade idan ka je wajen kai kawo ya kwance sai kuma ka kuma nadewa ta ka ba wa kanka aiki tun farko da bai sa sai da abubakar rajul ne na his ba shi da kauri saboda haka izarin baya zama a abin nan a kugunsa da ya daura sai ya rika kwancewa saboda ba ya da jiki sosai ba ya da abin nan mutum ne wanda yake mara kauri sirri da mutum to kaga mu da za a yi zariya a daure abu kuma ka zo ka ce a sakan maka shi kai a dan kara kuma ka zo ka ce kai ba sai da Abubakar to sannan abu na uku shi wannan sai da Abubakar abin ya dame shi kai kuma ma dadi kake ji har ma cewa kai ayi maka hakan shi abin damun sai sai yasa ma har zai goma za Allah yake ga masa dan ba yadda zai yi haka halittar ta take sai ya samu shaida daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake yi masa wahayi sai lasta minhum lasta mimman yaf'alu qiyala to kai in ka saki gurin wa zaka je maka wannan shaidan fi sabilillah kana da wani wanda shi ma zai wanke ka kamar yadda manzo ya samu abokar ya samu wanda ya wanke shi baka da shi ko zaka je gulle limamin juma'ar ce to ni gashi ni ma shi ma limamin ce baka ciki ko ya ce baka ciki sai bincike kana ciki to za mu yi ma aiki dai da abin da ya bayyana wa nakilu sarirataka ila Allah can kuma abin da yake zuciyarka mu barka da Allah amma abinda muka gani za mu gaya maka ba daidai kake ba sauran ita sunna ta taririya tana kasancewa ne zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka wannan mutum da yayi sahabbai ba su kyale shi ba suka ce ai kai ma kana iya tunda kai ne limami kana iya kai yadda ka ga dama sai da suka zo suka gaya wa limamin limamai duka wanda shi ke da wuka da nama ya ce a tambaye shi sannan ya tabbatar da shi akan wannan shi yasa malamai suka ce ashe ba laifi ba ne. dan ka karanta sura ka kuma maimaita ta a raka'a ta biyu akwai wani hadisi shi ma yana cikin sahihai yana cikin musnad da Imam Ahmad da sauran wasu littattafai wanda yana cikin sahihai shi ma wanda wani mutum a Quba yana yi wa mutanen salimanci sai ya kasance duk sanda zai karanta Fatiha ya karanta sura ko wasu ayoyi to sai ya kuma jingina da da kulhu duk sanda zai karanta wata sura sai ya raba kulhu wallahu shine mutanen suka tambaye shi suka zo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai da me ba za ka rinka yin yadda mutanen ka suke so ba sai ya ga wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa shi fa yana son wannan suran sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to san da kake yi mata hubbuka iyaha da adkhalaka aljanna san da kake wa surar ya shigar da kai aljanna to shi ma wannan malamai suka ce ashe kenan karanta surori biyu a raka'a ɗaya ba komai surori biyu a raka'a ɗaya amma zuwan waɗannan mutane da maganar da manzo sallallahu alaihi wasallam na tambayar wannan mutum ya nuna shi ba aiki sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ashe in zaka tabbaka sunnar shine wani lokaci in kai to wani lokaci kuma ka kai kai koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake kamana ana ibnu taymiya ya kawo wannan domin tabbatar da cewa wannan sura tana da matsayi sura ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'dilu thuluthal qur'an ta'dilu thuluthal qur'an tana daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani domin alqur'ani abinda ya kunsa imma sifatullahi wa af'aluhu wa asma'uhu abinda ya shafi tauhidi sifofin Allah da sunayensa da ayyukansa bayanin dai menene wane ne Allah da cancantar abauta masa da abu na biyu da alkur'ani ya kunsa shine umarni da hani yi kaza bar kaza bayanin halal da haram abu na uku kuma shine labarurrukan al'ummomin da suka gabata waɗanda suka bi Allah da waɗanda ba su bi Allah ba da sakamakon kowane bangare haka waɗannan abubuwa guda uku suna alkur'ani ya kunsa suratul qul huwallahu ahad ta kunshi bangare guda daya shine abin da ya shafi tauhidi shi yasa sai ta zama ta'dilu thuluthal qur'an lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dayan ku ba zai iya kafin yayi bacci ba kullun ya karanta thuluthal qur'an sabai suka ce waye zai iya karanta daya bisa uku na alqur'ani kullun kafin ya kwanta manzo Allah ya ce karanta qul huwallahu fa tana daidai da thuluthin alqur'ani ya tabbata a hadisin Abu Dawud wa Nasa'i tirmidhi wa abu dawud wa nasa'i da ibn hibban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu al qur'an ita kuma tana daya tana daidai da daya bisa hudu na alqur'ani ya kuma gaya wa naufal lokacin da yake cewa ya rasulullah ka gaya mun abin da zai rika karantawa kafin yi bacci manzo sallallahu alaihi wasallam ce kafin ka yi bacci ka karanta qul ya ayyuhal kafirun ta zama ita ce Abin da ka cike yinin ka da shi gaba daya maganganun da kai na karshe kenan kuce fa inna hadha ra'atun min ash-shirk kaga waɗannan surori guda biyu suna da falala babba samman surat qul huwallahu ahad wanda ya sa ma malamai suka rika ware ta har suna yin littattafai musamman akan akan ta Imam Darqutni yana da yana da littafi akan falalatta Abu Nu'aym al-Asbahani yana da littafi akan falalatta Abu Muhammad al-Khallal yana da littafi akan falalar qul huwallahu ahad shi kansa ibnu taymiya yana da tafsiri da yayi musamman wato wanda zai ya haura shafi 200 da wani abu na qul huwallahu ahad saboda haka tana da girma tana da falala kuma qul huwallahu ahad kamar yadda ibnu taymiya yake cewa ta rushe wato ta tabbatarwa da Allah sifofinsa na kamala gaba daya ta rushe dukkan wani abu na shirka dukkan wani abu na ƙarya domin abinda za a yi wa Allah kishiya da shi ko dai ya zama usul ne ko ya zama furu ne ko ya zama nazair in ba usul au furu au nazair ko dai ya zama usul ne kamar iyaye ko ya zama furu ne kamar ƴaƴa ko ya zama nazair waɗanda suke tsare kunsa daidai da shi to kulwallahu ta kore wannan ta kore ubangiji ya zan yana da lam yalid bai haifa ba kaga ta kore furo ka kore maganar masu cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inata ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun mala'iku wadanda su bayin Allah ne amma sun mai da su mata a gaban su aka halicce su har suka fahimci mata ne kuma ƴaƴan Allah ne فتكتب شهادتهم ويشهدون duk shaidar da za su bayar akan wannan za a rubuta kuma za a tike su a yi musu tambayar da babu ansa Allah madaukakin sarki yana cewa fastaftihim ali rabbika albanatu wa lahum albanun am khalaqna al malaikata wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun walad Allah wa innahum lakadib astafa albanati ala albanin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun ubangiji yake cewa ka tambaye su ali rabbika albanat wa lahum albanun ubangiji zai rike yaya mata su kuma su rike yaya maza am khalaqna almalaikata inatan wa hum shahidun ko kuma suna nan muka halacci mala'ikun aka suka ga matan ne da haka za su ba da shaida ne akan abin da suka gani Allah ce ala innahum min ifkihim la yaquluna walad Allah wa innahum lakadibun saboda ƙaryar su Allah ce har cewa suke ubangiji yana da da ya haihu Allah ce ƙarya suke lalle su makaryata ne asfal banati ala albani ubangiji sai ya zabi mata ya bar ƴaƴa su ba ta san a ce da su suna ba ta san a jingina musu ƴaƴa mata amma sai su jingina wa Allah wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكم باتا يدعي إذا أكتشي سنها في آية ماتا sai su yi ta أنسو يا kaga ɗayansu ya murtike fuskarsa ta yi baki irin wai an da ya haifi aka yi tsaya yana tunani ko dai ya rike ta amma ba zai gani zai ga wulakanci a gurin ɗan uwansa da abokansa za a rika yi masa dariya ko ko idai ya binne to wannan abin da baya so shi zai jingida wa Allah wa yaj'alu lillahi ma yakrahun wa taqifu alsinatuhum alkadhiba anna lahum alhusna la jarama anna lahum an-nar wa annahum mufratun abinda ba sa so shi za su jingida wa Allah abinda ba sa so shi za su ce shi ne na Allah to ubangiji ya kore wa kansa a ce ya rikida ko ya rikida mala'iku baye ne na Allah hakanan waɗanda aka jingina su a matsayin 'ya'yan Allah kamar annabi Isa alaihi salam Allah maɗaukacin sarki ya kore kasancewar annabi Isa ɗansa ne annabi Isa ba ɗan Allah ba ne, ba ɗayan uku bane laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam qul faman yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a Allah shi kafirai ne wannan kalmar da Allah ya faɗa a kansu da wannan hukuncin da ya yi a kansu shi ne yanzu saboda taɓarɓarewar zamani Allah ya kawo wani lokaci da za mu ga musuluncin wato musuluncin wannan zamani ake ja'in ja'a da wasu akan wai wai yahudu da nasara ba kafirai ba wai ba za a ce musu kafirai ba wai ai sun yarda da Allah sun yadda da ranar lahira sun yadda da manzanni sun imani da littattafan da aka saukar yaya za a ce musu kafirai wato kamar shi manzo sallallahu alaihi wasallam bai da daraja kamar bai da martaba da zai sa imani da shi ya zama rukuni na imani aka samu a cikin musulmi waɗansu suna furta wannan har suna rubutawa har ma suna ƙalubalantar malamai wai a ba su ansa ina Allah ya kafarta yahuda da Nasara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 manzo ne na Allah shi yasa duk sanda zai yi musu raddi a alqur'ani sai an ce Isa dan Maryam dan a jingina shi zuwa ga asalinsa a jingina shi zuwa ga wacce ta haife shi ba dan Allah ba dan Maryam ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون وبنجي yana jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa kuma yana sifanta shi da sifar da take nuna ba Allah ba domin ubangiji kamar da ya sifanta kansa a cikin wannan sura suratul qul huwallahu ahad yace Allahu samad as-samad alladhi laysa lahu jawfun la ya'kul wa la yashrab shine ma'anar daga cikin ma'anonin as-samad ma'ana ya'kulani at-ta'am suna ci suna sha da za su zama Allah duk wanda zai ci ya sha ya nuna bukatarsa ubangiji baya da bukata zuwa ga komai kasancewar za su za su sha nuna suna da bukata haka dole su nemi abinci in sun je yunwa dole in sun ci kuma su fitar da shi to haka ubangiji ya rika musu bayani ya kore wa kansa abin nan haka nan ya kore wa ya kore wa lan yula shi ma ba a haife shi ba ba a haife shi ba wannan take nuna Isa ba Allah bane domin ga uwarsa wa ummuhu yana da uwa Allah kuma ba haife shi ba sannan wanda yana kore uluhiyar duk wani wanda zai yi uluhiyar zai yi da'awar shi Allah ne a cikin halittun Allah Don kowa ne ne to ka samu yana da uwa fir'auna ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukumul a'la fir'auna yana da iyaye saboda kaga ashe ba Allah bane shi Allah wa lam yulad haka nan waɗanda aka jingina wa uluhiyya ko suka yi da'awar uluhiyya ga kansu irin su ibnu arabi irin su hallaj irin su al bi amrillah waɗanda ake jingina musu sifa ta Allah ko ma su ce Allah ne ko yan hululu da al-ittihad wanda su ce Allah na ya sauka jikin wani ko Allah na takuduwa da wani da zan Allah wannan lam yulad din tana kore tana kore uluhiyyar dujal domin dujal haifin haifin agaffe ne saboda haka kaga ashe wannan surar ta kunshi korewa Allah al-usul ba ya da wanda shi ya haife shi ta kunshi kore masa al-furu ba ya da abin da ya haifa ta kunshi kore masa nazair wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da tamka ba shi da kini saboda haka kaga mala'iku ba alloli bane saboda mala'ika akwai wani irinsa akwai wani mala'ika irinsa akwai wani mala'ika irinsa Allah shi kuma lam yakul lahu kufuwan ahad saboda haka dukkan wasu usulul kufri da usulul ilhad duk wani tushe na kafirci da wani tushe na faddarewa Allah da jingirawa wani sifa ta ubangiji wannan surar ta kunshi kore wannan abu shi yasa take da wannan matsayi shi yasa mala yace wali hada tadammanat hadhihi suratu min wasfi Allah ta'ala min wasfi Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yanfi qawla ahli at-ta'til wannan surar ta kunshi sifanta Allah ta'ala alladhi yanfi qawla ahli ta'til sifanta da take rushe maganar masu yi wa sifofin Allah rusau akwai yan arusa su kawai ji za suke Allah ya sifanta kansa su ce bai sifantu da wannan sifa ba su ne ahli ta'til at-ta'til shine korewa Allah sifofinsa sanya Allah mujarradad dat la yattasifu bi ayyi wanda zai ce Allah zati ne wanda bai sifantu da kowace irin sifa ba ita wannan bid'a ta ta'til iri biyu ce akwai at-ta'til kulli akwai at-ta'til juz'i akwai masu rushewa Allah duk sifofinsa su ce bai sifantu da kowace irin sifa ba waɗannan su ne al-jahmiyatul mahdha mabiya jahab ibn safwan ko mabiya al-ja'd ibn darham waɗanda suke cewa Allah bai sifantu da kowace irin sifa ba ba a sifanta shi da sifatu sam'i wala hayati wala ilmi wala qudrati wala irada wala wala to su ma akwai na gaban su kuma waɗannan yaktasiruna ala nafi akwai kuma alqaramita wasu masu bin addinin batiniya masu cewa alqur'ani yana da batini yana da zahiri batininsa shine muradin Allah shi Allah yake nufi zahirinsa kuma waɗanda gobaye ne gama gari marasa tunani saboda haka su na musamman ne su don haka su suna aiki ne da fadinin ba zahirin don haka aka ce aqimus sala ba wai sallah ake nufi ku yi sahu ku yi sallah da alwala da abin nan ba wannan kai kai wannan wanda kake ami ga magari kai ne zaka zo kai sallah amma shi dan duniya. ba sallah wai aqimus salah shine ma'rifatu asrarihim ku san sirrin tafiyar shine aqimus salah azumi kuma yana nufin ɓoye sirrin ka rike sirrin kakka rika take shi ko ina yan batiniya yan albatiniya ko alqaramita ana kiransu alqaramita waɗanda a gurin su ne sufaye suka kwakwaso wasu abubuwa akwai wani mutum da ake kira Hamdan ibn al da aka fi sani da abin qarmut shi da ya fara kirkiro wannan akida wani ba maguje ne amma ya lullube kansa da riga ta musulunci sai ya ce ai alkur'ani yana da zahiri yana da batini zahirin ba shi Allah yake nufi ba batinin yake nufi in ka gano batinin to kai ka watsar da zahirin to yan al'ubaidiyya su ne yan nusairiyya su ne yan durus su ne wannan batiniya ne sannan yan masu aqidar wahdatul wujud irin su ibnu arabi irin su hallaj da waɗanda suka bi tafarkin su daga cikin sufaye duk yan batiniya ne daga dace dan batiniya to waɗannan su ne suna da wasu littattafai da ake kira rasalul ikhwan safa wanda wajen abin da risalolin yan kananan littattafai da ta tara wajen guda hamsin da wani abu wanda da gaba daya an kai su makabartar tarihi an binne amma yan ciranin addini turawa mustashriku na orientalist suka je suka tono su suka sake fito da su suka watso su cikin musulmi sai zan wasu rike wannan saboda karantarwa ce na wannan kungiya ta asiri dan albadiniya kungiya ce ta asiri ina tafiya a wannan a wani guri ne ne kam sai kawai daga an rubuta madrasatu ikhwanu safa wani jahilin ko gani yayi a wani littafi yana buɗa ga ikhwanu safa sai ta bashi sha'awa ikhwanu as-safa wai sai makarantar islamiyya sai sa mata madrasatu ikhwanu safa na manta inda na gani sai ga ikhwanu safa kaga wannan bai san suwa ikhwanu safa ba ikhwanu safa wadannan arna ne majusawa ne pagan ne amma yayi na tabbata bai san me yake ba kalmar ya tsince ta a wani ya buɗe wani littafi ko an bashi ko wani ya tsara yana duba yadda an ce ikhwanus safa sai kalmar ta bashi sha'awa subhanahu Allah to waɗannan sune ashabu ta'til akwai at-ta'til kulli kamar yadda muke faɗa akwai masu cewa ubangiji bai sifantu da duk kowace sifa ba bai ba ya da wani suna dukkan wani suna kuma da za a ce to ma'ana ɗaya ce as-sami'u al-basiru al alim duk ma'ana su ɗaya su karamikan bayan sun kore kuma sai sun kore korewa. laisa bi hayyin wala laisa bi hayyin laisa bi tabi'in wala laisa bi tabi'in to kaga nafi almutanaqidaini ka isbat almutanaqidain abubuwa guda biyu wadanda ake yin su almutanaqidan masu kishin juna amma dole a samu daya idan ba daya to dole daya yana nan amma ba za su haɗu ba su ne malamai su kira almutanaqidani idan da daya to ba daya idan daya yana nan to ba in kuma in kuma wato aka tabbatar da dai to an kore daya amma ba za a iya kore su duka ba kamar mutum ka ce mai gani ne ko makaho ne ba zai yiwu ba ko dai makaho ne to ba mai gani ba ne, ko mai gani ne to ba makaho ne mai rai ne matacce ne ko dai mai rai ne ko ko ce ne waɗannan sune sifofi mutanaqidan akwai bambanci tsakanin az-ziddani da almutanaqidani akwai az-ziddani la yajtami'ani wa qad yartafi'ani kalmar did tana nufin kishiyoyi amma kuma a iya rasa su duka kamar a ce tsayuwa da zama kishiyoyi ne baiwa a ce mutum tsaye a zaune ce gashi nan ka'imun ka'id ba zai yiwu ba zaune tsaye ko dai yana zaune ko yana tsaye amma kuma zai iya kwantawa kaga ba zaman ba tsayuwar amma kuma ga tuka ta uku an samu waɗannan su ne dajjal to su su zo su ce laisa bi hayyin laisa bi hayyin wala laisa bi hayyin ba mai rai bane ba kuma ba ba mai rai bane to ya za ya za a yi ya za a fahimta wani hankali ne zai fahimci ku kore kuma ku kore korewar kun tabbatar kenan in ka ce ba mai rai ne ba kuma ba ba mai rai ne ka tabbatar da cewa mai rai ne kuma domin na kidani ne layar ta fi ani in ka kore ɗaya to ka tabbatar da ɗaya biyun ba za su haɗu ba amma dole ɗaya ya zauna ɗaya ya tafi ɗaya zai zauna in ɗaya ya zo to ɗaya ne ka ce haske da duhu inda haske to ba duhu inda duhu to ba haske amma ka ce ba haske ba ba ba haske ba kaga wannan ba zai yiwu ba to ahli tatil al kulli kenan ahli tatil al juz'i wadanda za su yarda da wasu sifofi su ce sun yarda su tabbatarwa da Allah as-sam'u al-basaru al-hayatu al-kalamu al-qudratu al-irada in sun tabbatar da waɗannan sun gama sauran kuma su ta kure su musamman sifatullahi al-khabariyya irin su al-istiwa'u al-nuzul al-yadani al-wajhu duk su rika korewa Allah waɗannan sifofi sai Allah bai daidaita akan al'arshi ba Allah bai baya zuwa Allah baya saukowa saman duniya ta farko kamar da duk ya zo a cikin nasi su kore waɗannan su tabbatar da wasu waɗannan su ne ahlut ta'til juz'i kamar ash'ariyya suna rushe wani bangare suna tabbatar da wani bangare afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd ka yadda da su duka ko ka kore su duka to korewa ita a karan kanta ai ba yabo bane mun sha faɗa wannan korewa tsantsa ba yabo annafiyul mah annafiyul ma. laisa madhan wala kamala ka kore abu gaba ɗaya ba yabo bane ba kuma kamala bace domin korewa wannan ana iya sifanta jama'ar ma a kore shi a sifanta shi da korewa ka ce wannan garin ba mai duka bane ba mai zalunci bane ba mai gulma bane amma wannan ba yabo bane saboda dukkan waɗannan sifatin da ka faɗa daman ai la taqubu bihi ba zai sifantu daman da waɗannan sifofi ba abin da yake sifantuwa da wannan sifofi bane sifofin Allah duk inda aka kore wa ubangiji wata sifa to zaka samu akwai isbatu kamali diddiha sai an tabbatar da kamalar kishiyarta yayin da Allah yake Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kaga akwai korewa Allah gangadi da bacci domin a tabbatar da kamalar alhayat wal qiyam bi nafsi Don tabbatar masa da kamalar rayuwa an sifanta shi da rayuwa to yana daga cikin kamala ta rayuwa la ta'khudhuhu sinatun wala nan an sifanta shi da alqayyumiyya mai tsaye ne da zatinsa ba ya da bukatuwa zuwa ga komai kaga wannan kore bacci da kore gangadi yana nuna kamalar qayyumiyyarsa inda Allah ta wala ya'uduhu shadduhuma kore wa ubangiji nauyayar al'arshi da kursiyu Wasu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim korewa Allah nauyayar al-kursiyu ko sama da ƙasa wannan yana nuna kamalar kudurarsa kamalar karfinsa to duk sanda aka korewa ubangiji wata sifa to akwai tabbatar da kamalar kishiyarta wa ma rabbuka bidallanin lil abid akwai tabbatar da kamalar adalcin ubangiji ba wai kawai tsantsar korewar bace da ita korewa tsantsa ba tare da tabbatar da kishiyar abin da aka kore ba to babu yabo a ciki dan ka duba wani dan kwaro ka ce kwaron nan ba za ka iya zalunta ba wannan ba yaban sa take yi ba domin ka kore masa wani abin da daman can ba zai iya ba ko bayyilatun la la la yadiruna bi dhimmatin wa la yadlimuna an-nas habata qardali kamar yadda wani yake sifar ta wata kabila ce ba ta iya karya yarjejeniya ko alkawari ba ta iya kuma zaluntar kowa saboda shi ba jahili azzalimi shi fi kowa karfi shi kuma ne abin yabo don alama ce ta sadaukantaka a za ka iya shiga cikin jama'a ka zalunce su ka fita lafiya to shi kabilarsa ba za su iya ba lakin na qaumi wa in kanu zawi adadin laisu mina sharri fi shay'in wa in hada wani da yake sukan kabilar ka kabila ka su da yawa amma ba za su iya yin sharri ba ko mun kankanta kaga anan ba yaban kabila sai yake yi ba zambo yake yi musu cewa ba za su iya yin sharri ba saboda ba su da karfi ba su da iko laisu min sharri fi shay'in wa in hada shi yasa a gabe yake cewa ya laita li qauman idza rakibu kanu fursanan wa rukbanan ke ina ma a ce kabila sa kabila ce ta wasu mutane da idan suka hau da wakansu za su zamo jarumai ne suna kan dawakai ko suna ko suna kan ababen hawan su kaga ashe waɗancan yana ganin kabilar ba jaruma bace da haka kore masa rashin zalunci ba shi yake nuna ya banta ba aha saboda haka malam yace wa li hadha tadammanat hadhihi sura min wajhi Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yanfi qawl ahli at-ta'til wa qawl ahli at-tamthil ma sarat bihi hiya al al fi masail al saboda haka wannan sura ta kunshi sifanta Allah ta'ala da abin da yake kore maganar masu rushe sifofin Allah da maganar masu kwatanta sifofin Allah da sifofin halittarsa wanda zai sifanta Allah kuma ya ce irin sifarsa ko irin sifar wani wannan babu shakka shi ma ya karkace wa hanya shi yasa ubangiji a ƙarshen sura ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad ma sarat bihi al asl wanda abin da yasa wannan sura har ta zama ita ce jigo al mu'tamad wanda ake dogaro akan sa fi masail zat a cikin mas'aloli da zatin ubangiji da sifanta shi kama kad batatna zalika fi ghairi hadha al mawdi yace kamar yadda muka yi bayani a shimfide a fadade a wasu gurare daban wa zakarna i'timad al a'immati alaiha muka kuma ambaci dogaran wato malamai manya akan wannan sura wajen tabbatar da tauhidi kamar irin su Fudayl ibn Iyad kamar irin su Imam Ahmad wanda suke dogaro akan wannan sura wajen bayanin tauhidi wa alama tadammanathu da kuma abinda ta kunsa fi tafsir ahadi wajen tafsirin al-ahad was-samad as-samad abin nufa da bukata ko kuma wanda yake as-sayyidul kamilu fi su'dadihi sannan kuma al-kamilu kamilu fi kamali ubangiji wanda yake shugaba kuma mai cikakken shugabanci mai kamala mai cikakkiyar kamala as-samadu alladhi yuqsadu lil haja wanda ake nufa da bukatu kowa ya tashi bukata zuwa ga Allah yake mika bukatarsa kama ja tafsiruhu an nAbi sallallahu alaihi wasallama kamar da tafsirin yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sahabati da sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai ibnu taymiya yayi magana akan tafsirin wannan sura kamar da muka faɗa yana da tafsirin suratu qul huwallahu ahad wanda an buga shi a matsayin littafi mai zaman kanshi idan kuma mutum ya koma cikin fatawa juz'i na 17 shafi na 414 na 214 zai ga ibn taymiya anan ma ya koro wani abu na tafsirin wannan sura wa ma dalla ala zalika min ad-dalail da abin da yake nuna haka na daga dalilai Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu zakatar abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu dadan sa abin da muka kuskure Allah ya fi mana sani ba za a iya tambayi don an ce akwai hadari gani saboda haka sai a yi hakuri sati mai zuwa insha Allah za mu dora akan inda muka tsaya sannan kuma ansa tambayoyin da suka zo a yau wanda ba za mu samu damar ansa su ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in